saman teburin Premier Ingila bayan doke Chelsea a inda Aston Villa ta lallasa Manchester United ci uku da ɗaya. To kan labaran kenan domin sauraron cikakkun su da ke dake sunana Nasiba Adam Idris. Kwamitin yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar APC a Soju Bola Ahmed Tinubu ya ce dan takarar bashi da lokacin yawon halartar tarukan muhawara. Jam'iyyar ta sanar da haka ne a martanin ta ga korafin da ake yi na rashin halartar dan takarar taron muhawara da gidan talabijin na Arise ya shirya a Lagos da ya janyo cece kuce. Sanarwar wacce daraktan yaɗa labarai na kwamitin yakin neman zaben dan takarar kuma ministan ma'aikatar kwadugo Festus Kiyamo ya sa hannu ta ce Tinubu na ganawa ne da talakawa kai tsaye. Kiyamo ya kuma ce kafofin yaɗa labarai da yawa sun nuna sha'awar su ta shirya irin wannan muhawara kuma dan takarar bai zaɓi ya amsa gayyatar wasu ba sannan ya kuma kyale wasu gidan talabijin na Arise ya shirya muhawara ce da haɗin gwiwa cibiyar kula da ci gaban demokradiya wato CDD a takaice kuma a turance domin 'yan takarar jam'iyyu su faɗa wa jama'a abinda da za su yi idan sun zama shugabannin ƙasa an yi taron muhawara amma Tinubu da Atiku ba su samu damar halartar ta ba. Jami'an hukumar da ke yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta NDLA ta kama wani mutum makaho da ɗansa yayin da suke ƙoƙarin safarar tabar wiwi da miyagun ƙwayoyi. An kama mutane biyu ne a hanyar fashi Zaria a jihar Katsina kamar yadda hukumar ta ndla ta wallafa a shafinta na Facebook dauke da sanin daraktan yaɗa labaran hukumar Femi Baba Femi. ndla ta ce an samu Bukar Haruna wanda shine makaho mai shekaru 52 da ɗansa Saka Haruna mai shekaru talatin dauke da kilo 20 1.5 na tabar wiwi da kuma gram 10 na exol 5 hukumar ta ndlea ta kara da cewa asalin mutanen sun fito ne daga jihar da magaran da ke jamhuriyar nijar bukar haruna da ɗansa na hanyar ta koma nijar ne a lokacin da jami'an hukumar ta ndla e da ke sintiri suka cafke su Hukumar da ke yaƙi da almundahana da sauran laifukan da suka shafi cin hanci ta ICPC ta ce ta fara sabon bincike kan yadda aka aiwatar da ayyukan mazaɓu 712 a faɗin jihohi 20. Mai magana da yan hukumar Azuka Ogoguwa ta ce jihohin da za a gudanar da binciken ayyukan mazaɓen sun haɗa da jihar Kaduna, Jigawa, Sokoto, Katsina, Kwara, Niger, Kogi da wasu jihohin. A ce wata manufar binciken shine tabbatar da cewa dukkan ayyukan da gwamnati ta fitar da kuɗi a kansu an aiwatar da su a wuraren da aka tsara gudanar da da su ɗin. Rundunar 'yan sanda a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya ta kama wani mutum bisa zargin kunnawa 'ya'yan matar wuta. Jami'in hulɗa da jama'a rundunar 'yan sandan jihar SP Fumilayo Odunlami ya tabbatar wa da kamfanin dillacin labaran ƙasa faruwar lamarin a Akure babban birnin jihar. Ya ce lamarin ya faru ne ranar Asabar inda ya ce jami'an 'yan sanda sun gudanar da bincike yayin da yaran ke samun kulawar likitoci a babban asibitin Owo ya ƙara cewa an mayar da batun zuwa ga sashen binciken manyan laifuka na rundunar 'yan sandan jihar domin gudanar da binciken yadda ya kamata. Wani shaida ya faɗa wa kamfanin dillacin labaran ƙasar nan cewa mutumin ya kunna wuta a ɗakin da yaran ke kwance ne sakamakon samun irin rashin jituwa da matar tasa. Majiyar ta ƙara da cewa ɗaya daga cikin yaran ya rasa ransa sakamakon wutar. Ma'aikatar Shari'a a jihar Bauchi ta bulo da wani tsari ta hanyar kirkiro da kananan kotuna da za su rika bin haƙoƙin mutane musamman bashin kuɗaɗen da ake bin su da ba su haura naira miliyan uku ba. Kotun za ta tabbatar da ta kammala sauraron ƙarar da aka shigar gabanta cikin kwanaki 60. Mai shari'a Ma'azu Abubakar a tattauna da shi kan wannan sabon tsarin samar da kananan kotunan ya ce makasudin kafa kotunan shine sauƙaƙawa wajen isa ga kotuna domin neman haƙƙi akan lokaci. To bangaren labarin ƙetare kuwa shaidun gani da ido a syria sun ce wani jirgin yakin Rasha ya kai hari kan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da yankin arewa maso yammacin Idlib. A cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta syria da ke da mazauni a Birtaniya, dakarun sun harba kimanin rokoki talatin ne kan sansanin na Maram, inda kimanin fararen hula tara suka rasa su yayin da wasu gwammai suka jikkata. Rahotanni sun yi nuni da cewa daga cikin waɗanda suka gamu da ajalin nasu ciki har da yara uku da kuma mace guda ɗaya. Kawo yanzu dai Rasha kuma ƙawancen dakarun syria. Najeriya ba su bayar da karin bayani kan harin da suka ce sun kai ne ga maboyan 'yan ta'adda tare da musanta zargin kai hari kan fararen hula. Alƙaluma na nuni da cewa kimanin mutane miliyan hudu ne ke rayuwa a yankin mai yawan jama'a da ke kusa da iyakar ƙasar da Turkiyya. A ɓangaren labarin wasanni kuwa Unai Emery ya fara horar da Aston Villa da kafar dama inda suka lalasa Manchester United da ci uku da ɗaya a Villa Park. Masu masaukin bakin ba su taɓa doke Manchester United a gidansu ba a gasar League tun bayan shekarar 1995. Leon Bailey ne ya fara cin kwallo a minti na bakwai da fara wasa inda ya fasa bayan United kafin ya antayawa a mai tsaron raga David De Gea ita a raga. Lamura sun daɗa yi wa Bila kyau bayan mintuna uku kacal yayin da Lucas Digne ya saka wata kwallo ta bugun tazara daga yadi na 25. Manchester United sun yunkuro inda Luke Shaw ya samu ya ci musu kwallo ɗaya bayan da ta daki jikin Jacob Ramsey. Amma Ramsey ya mai da martani inda bayan hutar rabin lokaci ya lafta United kwallo a raga kuma a haka aka tashi wasa bisa uku da ɗaya. A gefe guda kuma Arsenal ta koma saman teburin gasar Premier Ingila bayan da ta doke Chelsea da ci daya mai ban haushi a Stamford Bridge. Dan wasan bayan Gunners Gabriel ne ya ci wa Arsenal kwallon a cikin minti na 63 bayan da masu masaukin baki suka gaza tare kwallon da Bukayo Saka ya kawo daga bugun kusurwa. Chelsea wanda tsohon dan wasan Arsenal da suka sayo Pierre Emerick Aubameyang ya gaza taɓuka abin kirki a wasan na ji a wasan na ranar Lahadi sun yi ta kokarin abin ya ci tura kuma yanzu haka wasanni hudu na gasar firima kenan suka buga a jere ba tare da samun nasara ba. To wannan rahoto na wasanni kuma shine ka ƙarshen labaran namu ne amma kafin mu sallama da kuka da kuma ta kuna iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen duk mafan sada zumunta da suka da Facebook, Twitter, Instagram amma da YouTube dukansu at Unity TV. A madadin da